Gwamnatin jihar Plateau ta bayar da umarnin buɗe dukkan makarantun firamare da sakandare na gwamnati da masu zaman kansu a jihar daga ranar Litinin 14 ga watan Satumban 2026. Kwamishinayar yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Joyce Ramnap ce ta sanar da hakan a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a inda ta ce matakin ya biyo bayan matakan rigakafi da aka ɗauka domin daƙile yaduwar cutar diphtheria wato mashako wanda ya hallaka yara da dama a sassan jihar yayin da wasu ke jinya a cibiyoyin lafiya a jihar. Dr. Job Maren shine shugaban sashen da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. ya ce sun lura cewa mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ba su yi rigakafi ba. Yawancin wanda suka kamu da cutar nan yara da kuma wanda suka rasu wanda ba su yi rigakafi ba ne. Kuma mutane guda 27 sun rasu daga wannan cutar. Mutum nawa suka kamu ya zuwa yanzu? yanzu sun kai mutum mutane 336 wanda muke da eh, nasu eh, report din kenan ba da kuma yansu lj suna nan tukuna su eko da nasu yawan mutanen da suka kamu da shi daga farko wannan cuta an fara jin shi daga karamar hukumar Jasta arewa ne har basa yanzu kaman kananan hukumomi nawa ne kuke da rahoton cewa sun an samu bullan wannan cuta muna da jos north jos south basa akwai mangu akwai fanshin akwai kuma wasi akwai shandam amma kana ganin kamar bisa ga zagayen da kuka yi a wayannan kananan hukumomi iyaye ne ba sa sa ba da 'ya'yansu a yi rigakafin ko kuma rigakafin ne ba a samu matun daga can sama na wannan cutar mashako ko diphtheria wannan rigakafin suna nan har ma a kananan asibitoci da primary health care kenan wayansu suna kine su karba in fact akwai wani gidan da muka je wanda ta ce mai gidanta ne makin hana ta ta kai yara domin a basu rigakafi kuma yaranta sun kamu da wannan cutan sannan kuma wayansu kuma bayan da bcg da aka basu a asibiti domin sun haihu a asibiti bayan da suka bata daga asibiti su sake koma su karɓar rigakafi ba kuma wannan rigakafi na shi wannan cutar mashako din wato diphtheria kenan aka karbe shi a yayin da yaro ya kai eh, sati shida da za a sake ba da wani kuma a sati eh, goma da sati goma sha hudu so idan ka karba na fari ne kawai bayan haihuwa baka karba na wayannan lokacin ba to baka da karewa ga shi wannan cutar diphtheria din kuna ganin kamar mutane sun samu wayewan kai na bisa ga wannan illan wannan cuta na diphtheria zan iya ce ban taba gan mutane suna mammari yanzu su karɓa rigakafi ba kamar yanzu domin mutane sun ga abin da ya faru kuma ya faru da yaran su so mutane yanzu suna mammari ma su karɓa rigakafin ita shi gwamna ya riga ba da directive a training at least mutum daya a kowane makaranta kafin a resume yadda zai iya identifying symptoms na wannan cutan idan eh, sannan idan ya samu an samu sannan san inda za a kebe shi sannan a tura shi zuwa asibiti sannan kuma ya tabbatar cewa mutane sun sa face mask kafin su shiga makaranta su kuma tabbatar cewa akwai abun wanke hannu ko kuwa ita eh, hand sanitizer a kowane makaranta domin yara su yi amfani da shi wato dai an mai da mu kamar lokacin corona kenan <laughs> ya zuba kamar lokacin corona eh, corona kenan amma kasuwanni da wuraren abin nan duka an ce su sa wannan abin tare hanci eh muna ba da shawara cewa kowa ya sa abin sa hanci idan ka fita zuwa cikin mutane jama'a A makon jiya ne gwamnatin jihar Plato ta sanar da rufe makarantu na wani ɗan lokaci don baiwa hukumomin lafiya damar ƙarfafa ayyukan sa ido kan bullar difteriya a wasu ƙananan hukumomin jihar. Malam Bala Kwamanda da ke garin Ukur a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Filato ya buƙaci iyaye ne kansu ɗau matakan kariya a gida da kuma kan yaransu da ke zuwa makarantu. Watan gaskiya ni a shawaran da zan ba iyayen yara ko mu iyayen yara gaskiya mu san cewa ba duk abin da gwamnati ta yi kokarin cewa ta nuna nata iya effort ɗinta akan kare mana rayuka kare mana lafiyoyinmu da sauransu to ba wai da mu kasance ba wai da mu zuba ma gwamnati ido akan wannan abu dole muna da namu abubuwan da ya kamata a ce mu ma mun ɗauka mun taimaka ma kanmu mun taimaka ma 'ya'yanmu ne abin da ya dace da cewa lallai mu sani cewa wannan cuta tana yaɗuwa ga al'umma ga yara to lallai mu sani cewa kariyan da ya kamata mu dauka to ni kokari mu san cewa fa dukkan wa'insu abin da ya shafi rashin tsafta da sauransu mu kula da yaranmu mu san cewa idan da su tafi makarantar nan lallai suna tare da dan wa'insu abin da ya shafi nose mask din nan da a bakin su saboda kokarin da ba a son wani abu ya je kuma ya faru da yaran to gashi yanzu gwamnati ta yi kira ga cewa lallai zuwa ranar monday da a koma makarantu mm. to kiran da muke ma yan uwanmu iyaye iyayen yara to lallai mu sani cewa gwamnati ta yi nata kuma tana kai kuma dole mu ma mu yi kokari mu sa namu gudunmawan mu akan wannan cuta don katta yadu kuma muna ma gwamnatin jihar plateau godiya akan matakan da ta ɗauka. to bala kwamanda mun gode kwarai gwamnatin ta kuma shawarci jama'a game da rashin fa'idar yin amfani da magungunan da ba a tantance sahihancinsu ba ko kuma ɓoye waɗanda ke da alamun cutar tana mai jaddada cewa ganowa da kuma magance cutar da wuri na da matukar muhimmanci wajen hana ci gaba da yaduwar cutar a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.